Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau ma ga mu da jaruma shahararriya wacce duniya ta sani take yayi wato Maryam Intete. Maryam Intete jaruma ce a cikin wannan fim mai farin jini mai suna gidan hada-hada. ga ta jaruma kuma duniya ta santa ga ta jaruma a TikTok ga ta jaruma a masana'anta ta Kannywood wacce duniya ta sani take yayi ga mai bukatar kallon wannan shahararren fim sai ya tafi shafinmu na YouTube wato gidan hada-hada TV yanzu maryam intete me za ki gaya masu kallon ki da sauraron ki to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh al'ummar musulmai ina taya ku da murna kuma ina ce muku ku je ku kalli wannan sabon shirin mai suna gidan hada-hada saboda mun taka rawan gani sosai da sosai a cikin fim ɗin da ni da mahaifiyata da ƙanina. eh kani Kani ki koyayen ki To, a cikin fim ɗin gidan hada-hada akwai jarumai maza da mata kuma kowa ya jajirce ya yadda zai fidda kansa a wajen masoyansa ko ba haka ba. Saboda ka jira masoyinka ko masoyiyarka ta ga kayi ko baka saki jiki a fim ba ko wani abu makamancin haka to kowa ya yi iyayensa iya bakin kokarinsa. Yanzu me zaki ce da wannan fim din da kika zama ke ce jaruma kuma ke ce kike jan wannan fim din mai suna gidan hada-hada me za ki ce da kamfanin da suka shirya wannan fim din gaskiya ina cikin farin ciki babu abin da zan ce da kawai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna tare da babbar baguwar mu Maryam Intete wato jaruma a masana'antar Kannywood muna son mu wacece wace Maryam Intete Amma alaikum salam yan uwa abokan arziki. To, Maryam ita dai wata baiwar Allah ce wanda ni ba ruwana da harkar mutane kuma yar gidan yar auta yar wasan Hausa. Kuma ina son masoyana ko ma waye ne shi ina kaunan shi. To, masha Allahu, a wani gari kike? Eh, Maryam ita ina zaune a Najeriya a garin Kano. to masha Allah masha Allah yar Kano ce kenan to muna son mu san wace irin fim cika taka rawa a kai eh to masha Allah yanzu haka muna cikin fim din gidan hada-hada an fara ma yanzu haska wakan shi kafin kuma karashin finafinan su fara fitowa muna son mu san yaushe Maryam Intete ta shiga masana'antar Kannywood. dawowa na ne daga saudiya ban daɗe ba na fara shiga masana'antar kanewood don haka kuma ku dakace mu akwai fina-finan mu da za su fito kwanan nan ine muku albishir da su akwai fim ɗin na ja'atu da zai fito mahaifiyata ne sila ina muku albishir da haka to masha Allah mun ji wannan yanzu menene babbar burinki a rayuwa kiga kin ci gaba eh babban burina a rayuwa shine in zama cikakken yan fim kuma in ci gaba da karatuna kuma in taimaka wa wa'inda ba su da shi yani na ƙasa na kenan shine dai babban burina gaskiya a yanzu to wannan buri ne mai kyau to allah ya taimaka mun gode okay. kuma ke ce wata kike jan wannan fim din mai suna gidan hada-hada me za ki ce da kamfanin da suka shirya wannan fim din gaskiya ina cikin farin ciki babu abin da zan ce da kamfanin da suka shirya wannan fim din sai dai in ce na gode musu na gode ala saka da alkhairi su shine kawai abin da zan iya gaya musu Allah ya ɗaukaka su su bi haka amin ya Allah to yanzu me zaki ki gaya masu kallon ki wannan albishir za su yi miki akan za ki musu akan si da fifi wajen kallon wannan fim din mai suna gidan hada-hada. Ina muku albishirin ku je ku kalli gidan hada-hada cikin ku zai yi ciwo saboda murna da farin ciki ku je ku kalli gidan hada-hada. Akwai nishadi a sosai a cikin fim din. Kuma za su ga jaruma su ce jaruma a ciki. Ni ne dai a ciki tare da 'yan uwana. Ya tsaya baya motsa. To yanzu me zaki wani albashi zaki gaya masoyanki domin su garzaya su yi dafifi domin kallon wannan fim din mai suna gidan hada-hada. Babu abin da zan ce muku sai dai in ce ku je ku kalli gidan hada-hada saboda za ku nishadantu. Za ku ilmanta a cikin fim din gidan hada-hada. Ina mai hawan jini ina mai olsa. Ga baki ɗayan ku dawo za ku za ciwon ku zai warke. Inda <laughs> saboda za su sha dariya. Ciwon ku zai warke ga baki ɗaya. to wannan fim da ya fito daga kamfanin dz film production su suka ɗauki nauyin wannan fim sannan ga ɗaya daga cikin jarumanmu celebrity wacce duniya ta santa take yayi don haka mutanenta na kudu da arewa gabas da yamma ku je ku danna